الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني أنه علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فلا وجه للجزاء والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان فإن المحظور والمخوف إن لم يقدر لا سبيل إلى أفوله وإن قدر فلا سبيل إلى خلفه بعد أن أكرم تقديره فلا جزع حينئذ la mimma kutira wa la mimma lam yuqaddar har yanzu ma yana magana ka da ya shafi nutsuwa da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta da kuma yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta ma bawa ko ya auku ga bawa ya yace duk wanda ya samu nutsuwa da hukuncin Allah na kaddara abinda Allah ya hukunta ya ƙaddara masa ya ce wannan zai san cewa duk abin da zai same shi abin da Allah ya rubuta masa ne kuma abin da Allah yake so shine yake aukuwa wanda Allah bai so bai aukuwa don haka babu wani dalili wato na bai kauna ko shiga cikin damuwa ko kunci sai dai in mutum ya zamanto mai raunin yaƙini ne da Allah da imani domin da abin da ake jin tsoronsa ko abin da ake kiyaye masa idan ba a kaddara shi ba ma'ana Allah zai kaddara aukuwarsa ba ba inda zai auku idan kuma aka kaddara shi ba inda za a kauce masa bayan Allah ya riga ya kaddara shi da haka yace to ko ya aukun ko bai auku ba ba dalilin da mutum zai zama wato yana damuwa haka da abin da ya same ka kasan cewa daga Allah ne abin da baka samu ba kuma kasan cewa shi ma daga Allah ne ya ce na'am e in kana lahu na zila da hila in yana da wata dabara za la bayi an tura an haɗe sauki ya fushi ko ya kauce mata ba in lam yakun fi halila idan kuma bai da dabara shi ma fa yan yanbaghi an yastura tura min haɗe kyautu ya fushi da ita ba wannan ita ce tumani na tubbajal ila hukum ma'ana nutsuwa wato na hukuncin Allah shi yasa wani yake cewa ma kakka baya nafsu fasabili lahu ولكن الأمان من الذي لم لم يقدر وتحققي أن القدر كائن يجري عليك حذرت أم لم تحذري yake cewa lallai da abin da aka hukunta ya ke wannan rai ki yi haƙuri da shi kuma kina da aminci daga abin da ba a kaddara shi ba kuma ki tabbatar cewa abin da Allah ya kaddara babu makawa zai auku wanda kuma zai gudana ko da an kiyaye ko ba a kiyaye ba haka duk kiyaye wankan Allah ya kaddara wani abu zai faru ba zai hana shi faruwa ba duk kuma rashin kiyaye wankan Allah bai kaddara abin zai same ka ba zai same ka ba ba yanzu misali mutum zai shiga mota ba zai daura bel ko zai kulla ko'ina ba zai dinga tafiya a hankali ba bai yi speed mai nisa ba an ce a dinga tafiya kilomita 100 awa ɗaya ko ba a wuce 120 ana tafiya don allah ya kaddara mutuwa za ta same shi wani daga can gefe zai zo ya buge shi ai ya sa biyar ɗin da yake hana mutuwa ko bai sa ba in motar ta zo ta biki inda yake inda ya sa biyar din ba zai hana shi samun abin da zai same shi wani sai gama sabon din yi komai da komai ya gama duk daukar matakan kiyayewa to amma tun da Allah ya kaddara abin zai auku ba mai hana shi auku. da haka sai wata mota daga can wani waje sai a turo ta sai ta zo ta jefa ta wani wajen da jan din haka da komai ba abin ba amfanin da zai kuma ba ka ma gudu to haka abin da Allah ya kaddara komi takatsantsan din da kai da kiyaye kamar mutuwa ce ba akwai wanda ba zai mutu ba amma da ana ɗaukar matakai na kar a mutum duka ana ɗauka iya ɗaukar matakai na cewa kar ya mutu <clears throat> ko kuma a zai tsawon rayuwa ko zai samu ƙarin lafiya to mutuwar shi ba a nan take ba mutuwar shi a wani abu daban take ka je ka gama tsalle tsallen ka da gudunka na safiya ana cewa za ka samu ƙarin lafiya ko mutum ji ya gama wannan ya dawo ya sha abubuwan da ake cewa ya sha ya sha madara ya sha waye ya yi waye ya gama komai shi kenan sai gobara ta kama a gida ita gobara ba wata da wannan guje-guje da kai duk wannan tsalle-tsallen da kai ita ba ruwanta da wannan ita kaddara Allah da ta zo ta wannan gefen ba ruwanta da wannan tsalle-tsallen shi wannan tsalle-tsallen ba zai hana wannan gobarar ta ta kona mutum ba ko wannan wutar ko ko kuma misali ya zo <clears throat> sai ya samu wasu suna faɗa a kan hanya sai aka soke shi da wuta kaga duk wancan guda guda wani abu daban ya kare masa ba wannan ba da haka abin da Allah ya kaddara ma bawa babu makawa wannan abin duk kiyaye wanda kai sai ya same ka abin da kuma Allah ya kaddara ba zai same ka ba duk rashin ka kuma ba zai same ka ba zai same ka ba to shi ne ma da ya ce ɓangare <clears throat> na ƙarshe cewa amma kuma aninatu duma'ninatul mubtada ila al-matuba ma'ana wanda Allah ya jarabe shi ya yi nutsuwa da cewa yana samun lada cikin abin da ya rubuta masa ya ce falarai ba babu makawa annal mubtala cewa wanda Allah ya jarabe shi idza qawiyat mushahadatuhu lil matubati sakana qalbuhu wa kuma annabi mushahadatil awa cewa duk wanda Allah ya jarabe shi to sai ya zama yana hangen babban ladan da Allah zai bashi cikin wannan jarabawar to za ka ga baya cikin tashin hankali baya cikin tashin hankali yana cikin nutsuwa saboda yana hangen ladan da Allah zai bashi wa inna ma yashtaddu bihi al-bala'u idha ghaba anhu mula'adatu sawa amma dai bala'in zai tsananta a gare shi ne idan baya hangen ladan da zai samu a ciki shi yasa wasu bayan Allah zaka ga sun yi rashin lafiya kuma suna godiya ga Allah ko su rasa wani abu a jikinsu kuma basu damu ba saboda suna tunanin ladan da Allah zai ba su a cikin rashin wannan abu da aka ba su damu da wannan ba ya ce wa ƙattaƙuwa mula'adatul tul'awazi hata ya bilbala'i ya bala'i wa yarahu ni'ma ne abin da aka faɗa cewa wato wannan wata shi tana iya ƙarfafa ta yi ƙarfi ta yadda ma har zai dinga ganin bala'i yana ganin kamar ni'ima ne a gare shi abin da ya same shi na jarabawa sai ya ɗauke shi kamar ni'ima ne ko shine wata suke cewa wani hannun ga Allah bai wani. ya eh, ji abin da Allah ya jaraba ka da shi yanzu rashin lafiya ne aika fara ne ga wanda ya rashin lafiya Shi ne in kama mara lafiya duk aka ce da ba a asa in insha Allah to babu komai tsarki ne a gare ka haka Allah ya jarabe ka da rashin lafiya to tsarkaka ne a gare ka Allah ya hana ma wani abu to ɗaukaka ne ko ya tunkuɗe ma wani abu ne da ya fi wannan muni da zai same ka yace fa kathirun min al-uqala da yawa daga cikin masu hankali idza tahaqqaqa naf'ad dawa al-kari fa innahu yakadu yantabdu bi da yawa daga cikin masu hankali ma da yake cewa idan ya tabbatar cewa magani magani yana da amfani to rashin daɗin maganin shi a wajen shi yana ganin haka zai haƙura da shi kuma haka ne aga za a zo za a baka wani magani in ka sha zuciyarka na tashi amma saboda ka san amfanin da zai ma baka damu da tsacin maganin ba to haka eh, wannan jarabawa take dai wani abu zai same ka to kana hangen sakamakon da za ka samu a cikin wannan abin don haka duk wani wahala da za ka sha baka dauke shi cewa damuwa ba ce wal mula'azatu nafsihi eh, taghayyabahu an ta'allumihi bi mazaqati bi mazaqihi aw takaffufihi anhu cewa lura da amfanin da zai samu na maganin ma'ana to din da zai samu ko rashin dadin maganin bai dame shi ba sai ga mutum yana shan daci yana yana yana yana yana dukkan sa, amma dai yana sha saboda ya san zai samu lafiya ne ko yanzu uwa an ta matse ɗanta tana ɗura mishi magani ko kunu ai ba wai tana so bane amma kuma tana ganin sakamakon da zai samu ne haka da daɗi din ba daɗi haka za ta fi ƙarfin zuciyarta saboda ta san sakamakon da zai biyo baya to haka ne Allah ya jarabe ta da wani abu ka duba sakamakon da za ka samu a ciki wannan sai sa ka manta da duk wahalar da ka sha a cikin abu don ba haka ba mutum ba zai samu biyan bukatarsa ba yanzu maza Allah sallallahu alaihi wasallam kafin addinin musulunci ya kafu wace wahala ce ba a sha ba amma kuma ana hango abin da yake nan sakamako ne sun bar gidansu sun bar dukiyarsu sun bar garinsu suka fita suka yi wahala aka kuntata musu aka azabtar da su duk wannan abin suna hangen abin da za su samu ne a gaba yanzu wanda zai fita jihadi ya je ba da ran shi ya san fita rai akwai wahala amma me yake hangowa yana hango abin da ya fi fita ran daɗi ne in haron ya fita da kyakkyawar zuciya sakamakonsa a wajen Allah ke ke ba ka bai tunanin wahalar da zai sha yasa za ka ga ko ibada ce take wani lokacin za ka tsaya ka kashe dare kana ibada kana wahala ta hana idan ka barci duk wannan kai ka ɗauke shi jin daɗi ne saboda mai saboda buƙatar abin nan sakamakon da za ka samu a nan ka ba baka ɗauki wannan wani zai ga wannan wahala amma kai da ka san amfani abin ka san cewa ba wahala ba yace wal wani amalin mu'awwalu alaihi inna ma huwa ala al inna ma huwa ala al abin la'akari dai shine ya zaman to mai lura da kuma kulawa wallahu a'lam Allah shine mafi sani على الدرجة الثانية طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف وفي الشوق إلى العدة وفي التفرقة إلى الجمع ما ليقوم كان وتقطع ita wannan nina wacce ita ce wato kumanina ta ya ce na turo shi ne wato rai ta samu nutsuwa a lokacin da ta daidaitu wala tantabitu ila ma wara'aha duk lokacin da ya fi kan kanshi a wani abu bai duba abin da ke bayansa abin da ke gabansa a kanshi yake aiki Ya ce to shi wannan na turo fil qasdi ila ilal kashi tana kai ga mutum ya samu yayewa yayewa shine mutum ya san hikimar da Allah ya halice shi domin ita da haka ta abin da zai zo ya katse masa wannan hikima din yana kauce mata yace kashful haqiqa lal kashful juz'i as-sufli wa huwa salatu daraja, na farko yace kashfun an tariqil musil ila al-matlub a yayi masa hanya da za ta kai shi zuwa ga abin da yake so wa huwa al-kashfu an haqa'iqil imani wa shara'i'il islam shine ya gane haƙiƙanin imani da kuma shari'ar musulunci ya zai tafi a kanta don cimma abin da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi domin shi Allah ya halicce mu don mu bauta maka Allah ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halicce mu don mu bauta masa to har zuciyarka ta kwanta ka nutsu da wannan abin ka zo ka gane hakikanin imani kana bibiyan gabbai na imani duk abin da aka ce yana ƙara imani kana ƙoƙarin bin sa to wannan kaga ta fara tafiya ka gane an yaye ma wannan abu kuma da abin da yake na shari'a ta musulunci ne kana kokarin bursa sau da kafa yace wa kashku wa kashkun anil matlub al maqsud bis sayl shine yace kuma a yaye ma abin da kake nema ta hanyar tafiya shine sanin sunayen Allah da sufofinsa bayan ka san imani ka san shari'ar Allah kuma kana tafiya kai? to kuma ka san waye Allah kuma ana sanin Allah ne ta cikin sunayensa da sufofinsa da ayyukan da yake yi shine kake gane Allah ma'ana Allah maɗaukakin sarki za ka san waye mahalicinka idan ka san sunan shi idan ka san sufofin shi idan ka san irin abubuwan da yake aikatawa wanda ba mai iya aikata wannan abin da shi Allah madaukakin zafi, to wannan yake sa mutum ya san Allah yace wa tafasili wa wa nau'ai tauhid da kuma nau'o'i guda biyu na tauhidi inda yake tauhidi kashi guda uku ne akwai tauhidu al-uluhiyya shi ake kira tauhidul ibada akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidul asma'i wa sifat akwai tauhidi na kasan Allah cikin sunayensa da sifofinsa wannan tauhidul asma'i wa sifati akwai tauhidul uluhiyya tauhidi na bauta ma Allah misali roƙon Allah yin addu'a biyayya ga Allah nema a wajen Allah duk waɗannan abubuwa tauhidi ne wanda yake na ibada na bauta ma Allah akwai tauhidi na rububiyya na ka cewa Allah shine wato yake da komai shine mahaliccin komai wannan shine wasu malamai suke cewa suratul fatiha bangaren ta na farko ya kunshi wannan tauhidin guda uku gaba daya farko sanda zaka ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan tauhidin rububiyya tunda an ce rabbil alamin shine mahalicin kowa da kowa ar-rahmanir rahim wannan tauhidi ne an al-asma' was sifat sunayen Allah ne a rahman suna ne na Allah a rahim suna ne na Allah maliki tuffa ce ta Allah shine mai mulki ranar sakamako wannan shine tauhidi na al'asma asma wa sifat na uku su kuma tauhidul ibada wanda a kan shi ne ake fama da annabawa da kuma waɗanda suke ake aiko su gare su shine tauhidin bauta shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ma'ana Allah kaɗai kake bauta ma kuma Allah kaɗai kake neman taimakonsa ba wani ba to dole waɗannan nau'uka na tauhidi ɗaya baya wadatar da sauran in ka yi imani da ɗayan ba ka yi imani da ɗayan ba imanin ka zai cika ba to haka in dai ka yarda shi rabbu ne to dole ne ka bauta masa kuma dole ka san sunayensa da sufofinsa da haka kowane ɗaya cikin su yana kunsan ɗaya don haka su kamar misali kafiran maka kaga su sun ɗauki cewa sun yarda da sunayen allah wasu daga cikin sunayen ai suna kiran suna rantsuwa da allah suna cewa wallahi suna cewa billahi suna cewa rabbul bai duk suna faɗan wannan to amma a wajen bautar allah sai suka ce su ba su yarda su bauta ma allah shi kaɗai ba dole sai sun cuɗanya shi da wasu to kaga sai zama wancan tauhidin da suka yi sun yarda kuma Allah ne ya halice sama da ƙasa Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda ba sa cewa lata da uzza ne suka halitta sama da ƙasa ko suna cewa da yaqulun nan da sai su ce Allah ne ta bai yarda da tauhidin rububiyya amma bai musu amfani ba saboda ba su yi dai tauhidin ba haka duk imaninka da cewa ka yadda Allah ne ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci mutane da waye amma ba ka bauta ma Allah ko ba ka yi tauhidi ba haka ko ka yi wancan ba zai yi amfani ba sai ka haɗa shi da wani kowanne ka yi dole ya zama ya kunshi ɗaya don haka suna kunsan junansu ne to mala yake cewa da nau'i na tauhidi guda biyu mutum ya yi aiki da su wa mura'ati zalika haqqa ayati da kulawa da hakan hakikanin kulawa me ya kulawa da shi yace walaysa wara'a zalika illa da'awa wa shaqqi wal ghurur duk abin da ya zama ba haka ba yace wannan kiraye kiraye ne kawai da kuma ruhi ma'ana duk abin da ya zama ba bautan Allah ba kadai ta Allah ba ba tauhidi ba duk wani ne. da haka duk abin da ake annabawa duka da suke kai kawo Allah yake aiko sai sauko zanta tafai duk akan tabbatar da tauhidi zaki wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu allaha wa tanibu tsahu Allah ya ce kowace al'umma mun aiko mata da manzo manzon nan abin da yake kira su akai shine an i'budu allaha wa tanibu tsahu tun daga kan annabi adamu har dukkan su abin da suka yi kira kenan shine kadaita bauta ga Allah madaukakin sarki to a lokacin da zuciya ta samu nutsuwa da za a yaye mata wannan abin da abin da ta gani na da ya shafi wannan za ta yi ruko da shi za ta kiyaye shari'ar Allah sannan kuma za ta yadda da hukuncin Allah akan komai sannan za ta bibiyi sunayen Allah da sufofinsa da danganta mishi abin da ya dace da shi da kore mishi abin da bai dace da shi ba wannan shine wannan nutsuwa din na biyu ce wa fi shauki ila al-udda yani anna ruha cewa ita rai tazharu fi ishtiyaqiha ila ma wu'ida bihi wa shuqat ilay ita zuciya a koda yaushe kuma idan ta samu wannan nutsuwa din to za ta dinga bege tana kwadayi da wato tunanin abinda aka mata na alƙawari shine abinda Allah yake cewa wa'adallahu alladhina amanu wa inna alladhina amanu wa amilus salihati Allah ya yi ma muminai waɗanda suka ba da gaskiya suka yi aiki na kwarai Allah ya musu alkawarin aljanna misali wannan duk alkawari ne na Allah ga wanda ya yi wannan aiki Kwa lokacin da zuciya ta kafu da tauhidi duk za ta dinga hangen wannan abu duk wanda yake mai imani ne yana hangen mai zai samu a wajen Allah madaukakin sarki kuma yana yana tabbatar da cewa wannan alkawarin Allah zai cika masa <clears throat> shine fa kuma aninatu ha bi tilkal udda ta samu nutsuwa da wannan wato alkawari da aka mata taskunu an halahibu ha, wanda wato wutar begen da take cikin zuciyar za ta dinga samun sanyi da nutsuwa idan tana hangen wancan sakamakon wa sha'anu sha'nu kullu mushtaqin ila mahbubin wu'ida bi husulihi inma yahsulu li ruhihi tuma'nina bi sukuniha ila wa'dil liqa' ce wannan shine al'amarin duk wani wanda yake ya shiga wani bangare na kauna ko na bege idan aka alƙauranta masa abin da zai samu to yana yana ƙara samun nutsuwa yana ƙara samun nutsuwa ah, mutum ne je neman aure amma kuma ba a ce za a ba shi ba kaga wannan yana cikin baina baina ko amma da zarar wanda aka zo aka ce mishi to shikenan wannan abu an sama kaza an ce lokaci kaza ne to kaga zuciyar shi zaka ƙara hankalin shi zai tashi ne ko zai kwanta zai kwanta sage to ayyuha ya ayyatu han nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati domin irin wannan zuciyar ya san cewa in ya koma ga Allah ga makomarsa saboda haka ba da wani fargaba kullum yana kwaɗayin cewa Allah ya kawo wannan lokaci yasa mumini bai tsoron mutuwa an gane ko sai dai kawai ji tsoron eh, ila zafin mutuwa ko kuma tsoron karya ya mutu akan imani amma wai dan ya mutu inda zai je ba ga fargaba Allah ya ce eh, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun Ya sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwanta jinyar rashin lafiya da bai tashi a ciki ba diyarsa na na Fatima radiyallahu anha ta zo tana kuka tana cewa wa karba abata ya kai can kuncin mahaifina da bakin cikinsa sai yake ce mata la karba ala abiki ba da yau babu wani kunci da bakin ciki ga mahaifinki bayan wannan rana saboda ga inda zai je ga makomarsa haka shi wanda yake mumini ba da fargaban inda zai je wanda yake bai yi imani bane bai ba da gaskiya bai ke tsoron wani amma kai ka imani cewa akwai sakamako akwai aljanna akwai yarda Allah akwai abubuwan da Allah ya shirya ma bayin sa na kwarai in dai har tana aiki na kwarai kana da wannan eh, tsammanin da haka ana nema ne a wajen Allah Allah ya ce eh, innal ladina la yarjuna liqa'ana ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون وأن دبات أمان كاتوادهم سوني وأن دسك كافرين سوني وأن دسك كافرين وأن نعلى مدعوك تنسان كيشي ليس لهم في الآخرة إلا النار ba su da komai a lahira sai wuta to ga ta tsanin waɗanda suke da tsammani da Allah ke wanda ya kyautata tsammani da Allah zai samu abin da yake nema a wajen Allah wanda kuma bai kyautata tsammani da Allah bai ɗaya bai ƙauna to ba zai samu abin da yake so ba wa ilmuha bi husulil maw'udi bihi kuma tana sanar da abin da aka mata alƙawari wa fi tafriqati ila jami kuma ita wannan zuciya duk wani abu da zai tarwatsa ta idan ta koma kan wannan tunanin yana koma ya tattara mata tunaninta sai ta dawo je daya shine aiwa tatma'innu ruhu fi hali tafriqatiha ila ma min al-jam'i bi an bi an tuwatiha ruhu fataskunu ilayhi wa tatma'innu bi. dan haka duk wani abu da zai fasa mata tunani tana komawa ga wannan abin da ya tattarar da tunaninta shine wannan alkawari da aka mata da wannan imani yace kama ya kuma innul ja'i'u shadidul ju' ila ma indahu min al-fa'ami wa yaskunu ilayhi qalbuhu kamar ka samu mutum mai tsananin jin yunwa sai aka tanada masa abinci zai samu nutsuwa da wannan abinci to haka nan mutumin da yake tsananin ƙaunar wannan saduwa da Allah din a lokacin da yake din zai samu nutsuwa da wannan قال وهذا إنما يكون لمن أشرف على الجمع من وراء حجاب رقيق وشام برقه فاطمأن بوصوله wannan ga wanda fa ya yi leƙe ne ya hango abin da yake tattara masa tunaninsa waje ɗaya kuma yake cewa ya samu nutsuwa da samun wannan abu wa amma man bainahu wa bainahu al-ujubul kathir fala yatma'in bi amma da yake da wani shamaki babba tsakanin shi da wannan yana kokwantar cewa aljanna nan ba za a je ta ba a wani labari ne ake bayarwa dan a dan a sa mutane a sa musu kangin addini da bauta akwai masu wannan tunanin akwai waɗanda suke cewa ai shi addini kawai waɗannan abubuwan da ake cewa aljanna da wuta duk ba gaskiya bane hanya ce kawai ta tsoratarwa da kwaɗaitarwa don a ja hankalin wasu wasu haka suka ɗauka wani wannan abin babu su amma mutane ba ka gaya musu haka ba za su samu su karkata da abin da kake gaya musu ba to kaga wannan ya sa ma kanshi wata katanga tsakanin shi da abin da zai samu amma mumin ne san ya samu wani abin bai da fargaba aiki bai da fargaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana a yakin Uhud da yake gaya musu bayan ya musu hudu ba kafin a fara yake yace laisa bainakum wa bainal jannati illa an yaqtulakum haula yace ba abin da zai shiga tsakaninku da shiga aljanna sai dai in waɗannan ba su kashe kuwa sai wani sahabi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me ka faɗa yace ga abin da na faɗa yake cewa bakin bakin ya ce fir inda har ina da rayuwar da zan tsaya ban shiga aljanna ba kar a kashe ni har sai na tsaya na ci abinci to gara na hakura da abincin je a kashe ni ma'ana an gaya masa alkawarin kuma ya yadda da shi kuma ya same shi wani kuma masa alkawarin bai yadda da shi ba yana ganin kamar ba gaskiya ba ne قال فصل الدرجة الثالثة طمأنينة شهود الحضرة إلى النصف وطمأنينة الجمع إلى البقاء wa tuma'aninatul tulmakami ila nurin azal wannan daraja ce <clears throat> wacce take ko mataki na ƙarshe mataki na narkewa falwasilu ila shuhudin hadrati mutma'innun ila lutfillah duk wanda yake yana tafiya yana hararo wato kusantar Allah da raban Allah madaukakin sarki to wannan lalle yana samun nutsuwa da lutsufi an ce lutsufi kamar sassauci na Allah domin yana ganin cewa ba inda zai samu wani sauki in ba a wajen Allah Allah yake Allahu latifun bi ibadi Allah shine mai sassauci ga bayinsa wa hadratul jami' abinda suke nufi ashhudul azati ma'ana tunanin Allah madaukakin sarki da ganin cewa ko da yaushe yana nan fa inna shuhuda indahum maratibun bi hasabi ta'alluqihi fa shuhudul af'al awwal maratibi shuhud thumma fawqahu شهود الأسماء والصفات ثم فوقه شهود الذات الجامعة إلى الأفعال والأسماء والصفات والتجلي عند القوم بحث هذه الشهود الثلاثة ما ليش متاكين na farko mutum ya dinga kawo tunanin a zuciyarsa na biyu sai ya taka ya hau ga sanin sunayen Allah da sufofinsa in ku tsoron malam yana yawaita nanata maganar sunayen Allah da sufofinsa mana duk wani sirri ne a ciki na cewa duk wanda ya san sunayen Allah ya san sufofin Allah maɗaukacin sarki to kusanci shi da Allah da yaƙinin shi da Allah ya fi wanda bai sani ba yasa Allah ke cewa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ai Allah yana da sunaye kyawawa to ku roƙe shi cikin wannan sunayen yanzu mutane da yawa za su roƙi Allah ba cikin sunayen shi ba amma ka duba addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi wahala ka samu addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ba ta kunshe da wani suna daga cikin sunayen Allah ba kamar yana yawan nana ta wannan ba don komai ba saboda mu koma mu san shi ma halicin mu san sunayensa mu san sufofin sa ba don komai san dan mu bauta mishi cikin waɗannan Allah yake cewa wa zalil ladina yulhiduna fi asma'ihi ka rabu da waɗanda suke kaucewa cikin sunayen Allah wanda su ba sa bin wannan sunayen ko ba su yarda da su ba to haka nan bayan mutum ya san wannan to zai zama abin da suke cewa tajalli a tajalli shine dinga ma'ana ganin aikin Allah maɗaukakin sarki cikin komai Ya ce fa ashabu tajallil af'al mashhaduhum tauhidir rububiyya wadanda suke kallon abubuwan da Allah ya halitta su karu da imani ga cewa wannan abin yana nuna cewa lalle akwai mahalicci shine Allah madaukakin sarki yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab yanzu ka wani ya zauna ya kalli dutse ya yi tunanin cewa wa ya halicce shi ya yi zama haka ya abin nan wani baya wannan tunani amma da suke bayan allah na kwarai zai tsaya ya kalli abin da kyau in ruwan sama yake sauka da dinga ganin wai wani iko ne yake saukar da wannan ruwa kuma da za ka wuce ƙolon ruwan saman za ka kai saman ruwan kaga ruwan kuma ba daga can sama yake saukowa ba kuma daga allah kuma ya sauko ka ji shi da sanyinsa a ina aka ajiye shi wannan sanyi kuma ko da zafi ake dan zafi ne yake zuwa tafi ruwa ai amma ruwan zai sauko da sanyinsa wani lokacin har da kankara kaga kankara ai sai an sa ta a cikin wani abu kuma take zama kankara ko ko wani abu ake sa a ruwan da mai kankara ya sanyi mutum din yayi tunanin wannan abu to kana ganin wannan abin haka kawai da kanshi yake sauka ba dalili ai kaman kai ne ka ce mota ta kawo kanta ta kera kanta ta kawo kanta ya zaba wanda zai tabi wannan to haka nan ruwa da kake gani da Allah yake saukar da shi Allah ne yake saukar da shi ba wai wani bane ba kuma wata dabara bace ba kuma wata ɗabi'a bace ko a ce ai natural kawai natural process ne ruwa ya sauko daga sama a ba haka bane Allah ya ce wa an zanna mina sama'i ma'an tahura ya wuce kuma natural process wannan wani wani process ne daga shi mahalicin kamar yadda mutum bai zo duniya rabi ba akwai hanyar da aka je zo duniya ko mutum aka kawai gan shi a duniya faɗo sai da aka bi wasu matakai a sai da aka yi aure aka yi aure aka zo aka zauna aka tare aka samu cikin sa ya dan wata tara yayi aka zo aka haife shi in wanda zai yi rayuwa ne tun yana rarrafawa har ya fara abin nan takawa har ya zo ya zama mutum ya girma ba wai rana dai kawai mutum ya zo ba da haka wannan abin kanshi in ka kalla akwai waɗanda suke kalla wannan abin zai kara musu imani to wannan shine mashhadu tauhidin rububiyya wannan duk tauhidi ne na rububiyya kamar misali da ina ganin mun sha mutunta shi a nan na wani baturen da ya musulunta da ya kalli yanayin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ya jera tsarin yadda ya halitta ɗan adam wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman matakai har wajen guda bakwai to shi wannan mutumin ba musulmi ba ne amma abin da ya shi mamaki da ya tsaya ya kalli wannan tsarin da aka jero sai aka ce kuma a cikin alkur'ani aka samu wannan wannan bayani to sai yake shi tunani shi sai yake baki yake cewa wanda aka ce ya zo da alkur'anin nan a lokacinsa ba a yi fasaha ko kimiyya da za ta ba da bayanin abin nan daki-daki ba amma ga shi ya kuma har a cikin gabar da aka bayyana alƙur'anin akwai gabar da su a ɓangaren su ba su taɓa sanin ta haka ba ba ta cikin pages ɗin da suke ambata ya ce to wannan abin ya wuce a ce mutum ne wannan shi yasa imani da Allah to kaga wannan Allah ne ya jefa haske a zuciyarsa kuma ba ko bane ya kalli yadda halittar an adam Ya Allah ya gaya mana cewa wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin kawunan ku ba za ku dinga lura ba Da za ka ga mutane daban-daban kowa da irin halittarsa kowa da irin halinsa kowa da irin yanayinsa kowa da irin arzikinsa za ka ga mutane yan biyu a aike su ciki daya amma magana su za ka ga daban-daban halin su zaka ga daban amma daga mahaifa ɗaya suka fito kuma daga mani guda ɗaya ne in ya shiga sai fashe ya zama kuma Allah ya halitta haka amma in suka zo wannan sai ma abu ka gan shi daban wannan ma abu ka gan shi daban kuma daga abu ɗaya aka same su wannan duk sai a ce haka kawai ne abin ya faru ba inda zai faru haka kawai da haka wannan shine mash'ad tauhidin rububiyya mutum ya dinga hangen wannan abubuwa wa aqabu tajalli al-asma su kuma waɗanda suke wato nausawa suna tunanin sunayen Allah da sifofinsa wannan suna duba mash'ad ne na al-ilahiyya ma'ana kasantuwar Allah madaukakin sarki shine mahalicci ne waɗannan sunaye da sifofi wa ashabu tajalli dhat yughnihim bihi anhum waɗannan kuma da suke kallon zatin Allah suke tunanin a kansa wannan kuma ma'ana Allah yana wadatar da su daga duk wancan abubuwa wa qad ya'ribu li ba'dihim bi hasabi quwwati al-waridi wa ba'd al-mahalli ajizun 'an al-qiyam wal haraka yace wasu sa kai ga wajen da za su tsaya can ba ka gaba ba ka baya ma'ana suna cikin tunani tunanin Allah madaukakin sarki eh akwai inda in ka kai kana tunanin Allah madaukakin sarki sai dai ka ce kawai subhanallah shi yasa ko da Allah ya ambaci wannan matakai na halitta me yake fa tabarakallahu ahsanul khaliqin shi yasa ba a so mutum ma yayi ta tunanin cewa ya Allah yake ya Allah yake domin shedan zai iya shigo masa ta wannan gabar ya ce to shi Allah ma waye yayi shi kaga kana fara kai wannan gabar kafin kuma ka shiga wani abu amma dai ne yarda cewa shine mahaliccin mu kuma sufofin nan da suke nashi ne haka suke babu tambaya a kansu ruwa laita ka mislihi shai. ba wani abin da yake kwatanci da Allah maɗaukakin sarki kana lahu, wa lam yakun shay Allah yana nan tun babu komai ko dan haka bai da farko bai da ƙarshe huwa al-awwal shine ma'ana al-awwal alladhi laysa qablahu shay mutan ai qabla na shay kafin ka zo duniya akwai iyayenka ko to shi Allah bai da farko ba wanda ya gabace shi huwa al-awwal al-akhiru alladhi laysa ba'da shay shine karshe da ba wani abu bayan sa ma'ana komai zai kare Allah zai saura Allah kadai zai saura komai zai kare da kake gani a duniyar nan a naɗe ta ayi komai a tashi gaba daya kullum kana ji ana cewa ana mutuwa ana mutuwa ko annabawa Allah su ne kololuwar daraja yau duk ba sa nan sun kare sun mutane ko ko mutane ma ta za su zo su kare Ko shi Allah da ya halice su ya aiko su yana nan shi da zai mutu ba shi ne alhayyun ladhi la yamut la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to haka ya kamata mutum ya dinga tunanin Allah mafi da irin waɗannan sufofi nasa ya kamata a dinga tunaninsa ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an wa suratu al-ikhlas tana daidai da kashi ɗaya na uku na alqur'ani ya sa wasu malamai suka tafi kan cewa abin nufi sufofin Allah da suke cikin sura ita sura ba ta yi magana akan komai ba sai akan Allah ita ce kadai surar da ba abin da aka ambata a cikin ta ba Allah ba qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk gaba ɗaya ayoyinta akan Allah ne ba wani abin da ya shiga ciki da ba Allah ba alan ka dauki kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas ya ga ce alladhi yuwaswisu al-khannas aga shi magana shedan ko a fatiha an yi maganar Allah an yi maganar al-maghdubi alaihim an yi maganar abbalin yahudu da nasara ko an yi maganar wasu abubuwa da ba in ka je qul a'udhu bi rabbil an san menene al-falaq ko min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri an-nafathat in ka je tabbata da abi lahabin wata akan wani mutum ake magana amma suratul ikhlas qul huwallahu ahad bata magana akan komai sai akan Allah to shine wasu malamai suke cewa abin nufi shi alkur'ani ya kunshi abubuwa guda uku ya kunshi bangaren da ya shafi Allah madaukakin sarki zallansa akwai kuma bangaren da ya shafi bayani na shari'a wannan halal ne wannan haram ne akwai kuma bangaren abin da ya shafi labarin abin da ya shuɗe da abin da zai so, to ka ɗauki ƙuduwan wallahu a wannan bangaren farkon ta ɗauka ita ba ta da wani abu gaba ɗayanta tana kai kawo ne akan Allah maɗaukacin sarki kuma wasu suka ce dalilin saukarta su kaburan maka ne suka zo suka cewa ya kai muhammadu kana ta ce mana kana da wani Allah Allah ya yake waye shi zai ce ka gaya musu cewa Allahu ahad ko ka gaya musu cewa huwa Allahu ahad tunda ba ku san shi ba to huwa Allahu ahad shi kadai ne ba yanda kuke so kuna da gumata ɗari uku ba kowanne da amfaninsa ko kamar yadda gumakan romawa na da suke a ce akwai guncin ruwa akwai guncin sanyi akwai guncin zafi dan ba zan kira su Allah ba akwai guncin abin nan yaki akwai guncin taimako <laughs> wannan babu ko Allahu a shi kadai ne yake wannan abu ko shi kadai ne yake wannan duka Allahu sama shi ake nufi da bukata abin nufi kowa in ya tashi nema a wajen shi yake nema yanzu ko kafiri ne zai ce Allah ya taimake ni ai Allah yake faɗa ko yana faɗan wani ko da yana bauta ma wani abu zai ce Allah yake nema kuma wannan abin da yake nema yana so ne ya kai shi ga Allah ne ashe shi ne din shi ake nema din ko da yana bauta ma wani ba wai hakika ne wai shi wannan din yana nufin ai wannan din ya kai shi ga Allah ne inda ya ga wannan din shi ya hada shi kila shi ya sassaka shi na? ko shi ya tara kasa yi shi na miya yalid wa lam yulad annabi isan da ake cewa dan Allah ne ba a ban shi aka yi ba to a ta yiwa aifa Allah duk abin da aka aife shi yana da mafari kenan to yana da ƙarfi to shi Allah ba a aife shi ba bare a ce na da farko kuma duk wanda aka aife shi bayan yana da mafari yana da bukata a wajen wani ai annabi Isa kafin ya girma ya zama mutum cikakke ba shayar da shi aka yi ba ashe yana da bukata Allah kuma bai da bukata Allah bai da bukata a wajen wani shi yasa ba a yi shi ba duk wanda aka yi shi yana da bukata ne yana bukata a yi rainon shi yana jin ba daɗi ya yi kuka a yanzu a kawo mishi doki ko in yana neman wani taimako a taimaka masa to duk wanda aka haife shi yana bukatar wannan ko wanda aka samar da shi yana bukatar wannan annabi adam ai ba aihuwar shi aka yi ba Allah ne ya samar da shi ya halice shi kuma yana da bukata ne shi yasa Allah ya samar mishi abin bukatarsa ya sauko da shi duniya don ya samu abin bukatarsa a gidan duniya da haka duk abin da aka ce yana da farko yana da ƙarfi, kuma duk abin da ya samu farko yana da wasu bukatu ne da zai samu kafin karshen shi ya ba wani abin da yake da farko da bai da ƙarshe Allah ne kadai bai da farko bai da ƙarshe to shi ne lam yalid wa lam yulad wa lam kunna lahu wani ahad Allah bai da wani wanda yake daidai da shi ko wani wanda zai nemi taimakon taimakon shi a wajensa Allah ya wuce haka sai dai a nemi taimakon Allah amma ba Allah ya taimaki taimakon mutane ba da Allah ya ce a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan sa'anta fasta'in billahi za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah domin shi kadai ne mai bada taimako to shi yasa idan kana wannan tunani za ka kai gabar da kawai za ka sallama komai ga Allah ba za ka iya ba za ka iya baya ba za ka tsaya can ka san cewa ba ne yi sai Allah maɗaukakin sarki ba ne badawa sai Allah ba ne hanawa sai Allah Ya ce, farubba ma afala ba'd al-furud wa hada lahu hukmu amsalihi min ahli al-'adl wa al-tafqid wa al wal kamilun minhum qad yaftaruna fi tilka al-hali an al-a'mal ash-shaqqa kuma ne yake cewa wasu idan suka kai ga wannan gaba din in Allah bai datar da su ba sai ce to su sun tsaya can ma ba za su yi ibada ba abin da za sun tsaya can ba za su yi gaba za su yi baya ba sun tsaya kawai suna ganin kamar komai ga Allah ne komai Allah ne to daga nan ne zai dinga ganin shi kanshi kasantuwar shi da komai ta Allah ce sai to in ya bauta wa zai bauta mu kuma Allah ya zama shi ne komai da komai da wannan kuma barna ne za yake cewa wasu su kuma sai su dinga kirkiran wasu ayyuka waɗanda suke ba haka ba wa yaktasiluna ala al-fara'idi wa sunaniha wa ha. sai su dinga takaita akan farillai da sunnoni wasu kuma wala ya ƙunu bihin zalika shuhudu wa tajalli ana amma duk da abin da suke tunani na Allah bai hana su sauke nauyin da Allah ya ɗaura musu na farali da kuma sunnoni wala yuqiruna alaiha shay'an min an-nawafil wal harakati allati lam ta'jid alaihim albatta wa zalika fi tariqihim ruju'un wa inqita' to mali ya kaka misalan su ne wasu sukan kauce a wannan hanyar in tunanin nasu yayyawa sai ya ce shi ya tsaya ba da ba to ma ya ce wa akmalu wanda ya fi cika a cikin irin waɗannan mutanen man yafhamuhu zalika fi hali harakatihi wa nawazilihi mutumin da ya zama ya kiyaye haƙoƙinsa na farilla yayi sunnonin kuma wannan da ya hana shi ya ci gaba da bin tafarkin shi na sanin Allah ka san wanda zai cewa shi ya kai wata daraja ta hakika ba ruwan shi da sallah ana samun su ko da shi yanzu ya riga ya kai wani waje kawai shi Allah yake gani dan haka duk wani abu ma da zai kai ka zuwa ga Allah shi ya riga ya wuce wannan matakin saboda haka shi ba ruwan shi da wannan matakin abin ke bada ko ko shi ya kai wani mataki ne na cewa shi fa duk abin da yake gani kawai Allah yake gani da haka wai a zo a ce ma yi sallah wa ma zai ce sallah tunda ya ga Allah abin da yake faɗa kenan dole sai su fauci to ai duk yadda zaka kai matakinka da kololuwar kusanci da Allah kai dai ba za a ɗauke ka yi imani da kai ba za a kai ka sama ta ɗaya ba ba za a kai ka sama ta biyu ba ko ta uku ba zai har a kai sama ta bakwai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka wuce da shi sama ta bakwai har ya je wajen da ba wanda ya taba zuwa kuma ba wanda zai je wajen ya dawo kuma wasu gaba da sallah to kai wa da kake da za ka yi sallah ba a da kusan na wata barna ce kuma a can din ne inda ya je don aka ce ya sallah a na kawo da sallah kuma ya dawo da ita ya ce ga sallah nan na zo da ita to kai ka ce ka kai wani waje kana tunanin cewa kai ka ga sanin Allah dan ka ba ruwanka da sallah a kan wannan barna da kuma jahilci da wauta don haka kada wani tunani ya ce ya sa a wai ka ce abinda ai ba abinda zaka nemi kusanci da shi a wajen Allah fiye da abinda Allah yake kai shine ya zo cikin hadisul kudisi ko Allah madaukakin sarki da kanta yake cewa babu wani abun kusanci da bawa zai nemi kusanci da shi zuwa gare ni fiye da abin da na wajabta masa za ka duk kusancin da za ka yi ga Allah a cikin sallah a cikin tauhidi yake a cikin zakka yake a cikin azumi yake a cikin hajji yake wannan sune rukunan musulunci duk abin da ya zama ba za ka nemi kusanci da Allah baya cikin waɗannan to ya zama wani abu daban kuma za ka nemi kusanci da Allah a cikin rashin sallah kaga wannan barna shi ne ya nemi kusancin Allah a cikin rashin sallah ai shi ne gabar da ma bawa ya fi kusanta da Allah fiye da komai aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid gabar da bawa ya fi kusanci da Allah gaba ɗaya ita ce lokacin da kake sujjada ko ya ce ba ruwan da sujjada lokacin da ya shiga wani wurbi yana gani ya fi masa sallar ko ko san da ya shiga wani zikirin sa yana gani ya fi masa sallar da zahi Haka ba ruwan da sallah a wannan halin sai ce ma aishi ya riga ya narke ya yi fana'i ya yi jazaba ka gama sai ta birgima a kasa wai Allah yake gani duk suna yi ai sai ya ta birgima yana ta buge-buge yana ta naushe-naushe wai shi ya ga Allah na haka ba a ganin komai sai Allah ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake gabar da Allah ya yaye mishi shamakin nan ya ga haske na Allah madaukakin sarki Allah cewa yi ma zagal basarwa wa matsaka yana tsaye bai motsa ba bai wuce inda aka ce wuce haka in je kusanci da Allah sai ka nutsu ba ba kuma ka watse ba kuma ya ce kusanci da Allah shine ya watse dan watsewa ne ya shiga cikin kazanta wani ta birgima wani ka daina shiga kwata yana wani kuma kusanci da Allah kaga wannan ai ba kusanci da Allah ba wannan gida wani shedan ne da yake yake yake bige shi wannan shine magana gaskiya da haka ya ce fala yi aqilu min awradi wannan bai barin wurdin da ya saba yi bai bai bari kuma bai daina farillarsa da ta wallahu subhanahu qad fawata baina quwwal qulubi ashadda min tafawuti quwwal abdan malai yake cewa Allah madaukakin sarki ya bambanta wato karfin zukata fiye da yanda karfin jiki yake ma'ana yanda zukata suke da bambanci yafi yanda gangan jiki take da bambanci kuma haka ne wasu zukatan za ka ga sun kai wasu wasu suna can ƙasa-ƙasa a jiki za ka ga wani mai ƙarfi wani mara ƙarfi bambanci ne to amma bambancin zukata ya fi na jiki wa fi kulli shay'in lahu aya ce duk wani abu da kake gani Allah yana da aya da take nuna ikonsa a cikin sa wa sahibu hadha al-maqami ayatu min ayati Allah li ulil albabi ta basairi wanda ya kai wannan matsayi na cewa duk da halin da yake ciki na tunanin Allah amma bai daina ayyukan da Allah ya daura masa na wajibi na farilla ba yana cikin nutsuwarsa to ce wannan shi ma wata aya ce daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi da Allah ya yake mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Música